Yawwa, Umar Shehu yanzu kin shirya za fara miki interview? Duk duniya babu mutumin da na tsana sama da kai. Idan kuma ka ci gaba da zuwa wuri na zan maka abin da ya fi wannan muni wallahi. Ah, ya ƙuri, to shi kenan in <laughs> ba zan ƙara zuwa. Wai me faruwa ne? Ce mata ne kawai zan mata interview shi ne ran da ya bace. Zai zauna haka kawai ba sai wani abu yana damunsa a cikin zuciya. Ba ruwanka interview kawai zan mishi. To, daushe, ka shirya? Ai, kwayo, da ɗan balangu da mai sai da kifi shi yana mai sai da rake mai sai da dabino ya lambalo a nan billahi lazi wanda ya shigo hannuna ya gama yau? ɗan wanda ku ƴan kabu kabu ƴan acaɓa ko ƴan ta sahu duk sahun da wani. kai tsaya mana mallam yau ba ce mana kalli safofin sana'o'in yan arewa ba ce maka na interview ko zan maka yau a da Allah rufe mana baki. hawa da Allah ki nutsu mana. kai har ka san Allah ne zulwa jahaini. wala ne kan ba ruwana. ina fatan an kawo tiya gas nan domin duk zan fefesa musu a idanunsu ne kowa zai wala ne kan ba ruwana ko interview nake musu ni dai barin